يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير القرآن بجرمه a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara lissafin nasara muna talatin da ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha takwas daga wannan babban masallacin juma'a da ke nan tudun wada a wannan babban birni na kaduna kaduna makarantar shek abokar mamad gumi tallafin marayu wata baiwar allah ta kawo hijabi guda goma ta ce a ba marayu su sabidillah matar alhaji bara'u da ke noman road ta kawo sai na sarka da dan kunne guda tara ta ce a ba marayu Allah dukkan suka saka musu da alkhairi wani bawan Allah ya bada alqur'ani guda gudu. wata bayar Allah ta bada ta ba ma marayu cikin atamba tamfa daya iman ta ba ma marayu takalmi kafa daya duka Allah ya saka musu da alkhairi kudin da aka samu wasu bayan Allah sun bada gudunmuwa naira 600 Jamila Habibu naira 500 ya gogo naira ɗari biyu ta ce ku sa ta addu'a Allah ya ba ta mijin aure Allah ya biya musu dukkan su bukatun su na alkhairi Alhaji Usman ya ba da tunuwa ta naira ɗari wani bawan Allah ya ba da naira ɗari biyar wani bawan Allah naira ɗari biyar Abubakar Suleiman naira dubu ɗaya wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyu ta ce a sa ta addu'a Khadija kafanta abin nan Khadija ta ba da gudunmuwar naira ɗari biyar ta ce a sanya ta addu'a tana fama da ciwon kafa wata baiwar Allah ta ba da naira ɗari biyar maman zambo ta ba da naira ɗari biyar ta ce a sa iyayenta addu'a muna addu'a duka wa'annan bayan Allah da suke da bukatu na alkhairi Allah ya biya musu bukatu su na alkhairi Malam Nasiru ɗan Rufa'i ya ba kwamitin marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari biyu da hamsin Dalla da Hassan karim naira ɗari biyar. da mai girma gwamna ya shigo ne ya gana tallafawa kwamitin marayu. Ya ce shi ma bari ya sa nasa sadaka a ciki Allah ya saka masa da alkhairi. Dalla da Hassan karim ya ba da gudunmuwa naira ɗari biyar. Bashir Ciyaman naira ɗari biyar. Bashir Nura naira ɗari tara. Karima Yakubu naira ɗari biyar. Salmanu Isa Tela naira dubu biyu. buhari abubakar naira dubu ɗaya muna addu'a duka wayannan bayan allah allah ya biya musu bukatun suna da kai abdulmajid muhammad ya ba da gudunmuwa naira dubu uku wa marayu anas zainuddin naira ɗari biyar aisha da latin ishaku naira ɗari biyar bukari ibrahim manga shine naira ɗari biyar abdullahi ibrahim naira Aisha Talhatu Isyaku naira ta bayar Muhammad Salisu Galku naira biyar Yusuf Hamza naira biyar Hadiza Yahaya Omei naira biyu Salisu Abubakar naira 1000 mahamud Nuhu ya Musa naira takwas, Jibril Umar naira 1000 Mai nera naira biyu, Abubakar Shafi'u naira biyu. yakubu anas naira dubu uku kafin tafsiri an samu naira dubu biyu da ɗari biyar da ashirin a akwati an samu naira dubu goma sha hudu da ɗari biyar da arba'in da biyar a tebur an samu naira dubu shida da ɗari uku jumla naira dubu ishirin da biyu da ɗari tara da sittin da biyar abinda aka samu ta hanyar akawun naira dubu ɗari biyu da casa'in da naira ɗari tara idan aka hada total an samu gudunmuwa da ta shigo a jiya naira dubu ɗari uku da goma sha uku da ɗari takwas da sittin da biyar duk waɗanda suka bada wannan gudunmuwa muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya samu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna muna ƙara maimaita akawun na marayu bank stanbic ibtc bank akawun ne name offers shaya kwamiti jibius kaduna akawun number 0011608115 Allah ya saka wa kowa da kowa da alheri kada mu manta bara an taimaka wa marayu dubu ashirin da takwas da ɗari hudu abin nan da hamsin da ɗari hudu da arba'in da tara waɗanda aka taimakawa a bara da gajiyayyu waɗanda adadin shi ya kai mutum dubu biyu da ɗari biyar da wani abu an samu tallafawa sama da mutum dubu talatin a bana an tantance marayu kawai marayu dubu hamsin su ne abin da kwamitin marayu na nan jihar kaduna ya tantance allah ka ba mu ikon taimakawa abin da muka samu dama a ciki in mun samu yadda muke so duk dubu hamsin ne na muna so samu tallafi aƙalla allah ya ba mu ikon wuce bara don kullum aikin alkhairi abin da ake so a ƙara yin a ƙara yin gaba ba a yi baya ba allah ta ya samu dace shekaran jiya bayan tafsirin mata mun kai ziyara masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano da yake anguwar Josa abin da ban sha'awa kwarai da gaske irin dimbin mata da suka taru aka gabatar musu da wa'azi kuma babban limamin masallacin shi shine wanda ya karbe mu na addu'a Allah ya taka musu da alkhairi jiya mun ziyarci babban majalisi da yake gidan Hajiya Zainab shek Abubakar Mahmud Gumi inda ɗimbin mata suka taru aka gabatar musu da wa'azi wannan ya ta malam Allah ya ƙara wa rayuwarta albarka wani abin da zai ƙara ba ku sha'awa hatta wasu daga cikin matan Sheikh Abubakar mahul Gumi sun samu dama halartar taron bayan an gama wa'azi wato ban taba tashi da farin ciki irin jiya ba bayan an gama wa'azi muka je da alarama muka gaida ɗaya daga cikin iyalan malam muna zuwa muna gaida ita mu bakin ta abinda ta ce Allah ya muku albarka ko din nan ƴaƴana ne abinda ta faɗa ke haka ne alarama ta ce Allah ya muku albarka ina tabbatar muku ko ƴaƴana ne sai na ji kamar malam ne da kansa ya ce Allah ya muku albarka ko din nan ƴaƴana ne na ce ana rama ka gane abin da ke faruwa ko ce a na ce mun ma mun shiga cikin gida ba a zaure muke ba a ina muke can ciki muke da jar Allah mada muke da Allah ka ƙara da daga gaba da malar da rahama Allah ka ƙara wa zuri'arsa albarka kwanakin can baya fadilatu sheikh imam abdullahi balalau da manya-manyan maluma mu na kungiya gaba ɗaya su Dr. Ibrahim Jalo ko da sauran manyan maluma Allah ya ba mu ikon zuwa muka kai da mu mata iyalan malam kuma muka yi dace duka muka same su cikin koshin lafiya Dr. Ahmad Gumi shi da kansa yake jagoranta mu ɗaki-ɗaki babu ɗakin da ba mu shiga ba duk inda muka shiga kafin mu tashi sai shugaba ya ce a matsayin ke na uwar mu muna so mana addu'a ta ce Allah ya muku albarka Allah ya tsare ku Allah ya kare ku duk inda kuka je isar da sako shi yasa tun da muka fito na ce to daga yanzu ba sauran daga kafa ba sauran me ba sauran daga kafa forward ever ne never mun san da idan Allah madaukakin sarki muna cikin kariyar malam muna cikin kariyar ubangiji muna cikin kariyar ubangiji addu'a ta uwa ta ce Allah ya kare ku Allah ya kare ku ba karama ba ce ba daga kafa duk bid'a da muka gani sai mun murmushe matsiya ce ya da yardar Allah yau bayan an tashi daga tafsiri yau din ma zai zo wani babban gida inda nan ma ana gabatar da tafsiri a kowane Ramadan shi ne gida mai girma marigayi sarkin musulmi na goma sha takwas sultan da sulki yau can aka nisa mata daga ko'ina sun taru suna gidan da iyalan mai alfarma sarkin musulmi marigayi ana ta gafarta masa kusan suna tare da shiga gidan suna tare da shiga mun je an gabatar da wa'azi kuma an yi ziyara irin ke girmamawa da mutuntawa muna addu'ar iyalan mai alfarma marigayi sarki musulmi na goma sha takwas sun da suke Allah ka ƙara yi musu albarka shi kuma mai martaba sarki shi ma Allah ka gafarta mashi Allah ka rubuta gabarinsa da rahama Allah ka haskaka mashi Allah rama ina muka kwana

yayin da suka watsar da abin da aka yi musu wa'azi da shi suka bar shi suka ki aiki da shi kalmar nasu anan ba tana nufin mantawa ba ne ba tana nufin mantawa na abu ya daga daga ka ba kalmar nisyan tana ba da ma'ana guda biyu a larabci tana ba da ma'anar kamance abinda sai an tuna maka tana kuma ba da amana ba ban cewa kai ba kai da abin da ya kamar shi ka fita harkar shi amma ba ka mance da shi bane shi yasa za ku ga alqur'ani mai girma yayi amfani da ita wurare da yawa saboda da mantuwar da watsarwar duka al'ada ce ta dan adam dan adam kansa sunniyal insan insan li kasratil ziyani shi mutum ma shi da insan ne saboda yawan mantuwar shi shi yasa za ku ga kalmar babu wani irin siga nata da wani usulubi nata da ishtiqaqi nata da alqur'ani mai girma bai amfani da shi ba yayi amfani da kalmar nasita Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun dhalika gadan illa in sha Allah nasita qur'ani ya kalmar da ya amfani da kalmar nasitu qala la tu'akizni qala la tu'akizni bima nasitu wa la tu'akizni la tu'akizni bima nasitu qala ara'aita idza awayna ila sakrati qala ara'aita idza awayna ila sakrati fa inni nasitu fa inni nasitu alhuta nan ba an sake amfani da kalmar mai eh kalmar nasitu to qur'ani ya amfani da kalmar nasiya falamma balaga ma jama'a bainihima falamma balaga ma jama'a bainihima nasiya kuntumma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba kun ga anan sai aka ce me nasiya eh nasiya to kuma alkur'ani mai girma ya amfani da kalmar nasiya wa laqad anjana ila adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma wa wa mimman zikira da ayati rabbih fa a'rada anha suratul to ba mai summan ba fa a'rada anha wa nasiya ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء يحرفون الكلمة يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا أمرا مما ذكروا به ومن الذين قالوا إنا نسارى لها ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم سكي سكي بارو أولئك هم الفاسقون to kuma Qur'an ya amfani da nasu yawma yab'athuhum Allah jami'an fa yunabbihuhum bima amilu Allah jami'an fa kun ga wannan sai aka ce nasu ko na razu ko me aka ce shi kuma nasu babu me babu hakuri a gaba kamar yadda Allah ya ce ya dawo da ina ja Allah kalimata ya dawo inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas bil haqqi wa la tattabi'il hawa ولا تتبع الهوى لك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب نسيتها قال كذلك أتتك آياتنا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك ya yi amfani da kalmar nasiya wa ma kana rabbuka ya yi amfani da kalmar nasiya a nasiya sura mansiya kuma فعجاء amfani da lansahu ya yi amfani da kalmar kansa kyauta ku kalli irin ishtiqaqi da duk wani ishtiqaqi na kalmar da wani kowane usulubi da kowane ma'auni babu wata alqur'ani mai girma mai amfani da shi ba amma sai da muka ce yana bada ma'ana guda nawa yana bada ma'ana guda biyu ya za ka ka gane ya bada yana bada ma'ana guda biyu Allah madaukin sarki ya ce wa ma kana rabbuka wa ma kana rabbuka nasiya wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka ba mai mantuwa bane qala ilmuha inda rabbiki kitabi qala ilmuha inda rabbiki kitabi la yudhillu rabbi wa la yahdi la yadullu rabbi ubangiji na bai bata wala yansa kuma bai ne bai batuwa ko to kuma sai qur'ani ya ce ba man arada an zikri wa man arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan aha ya idan gari qala rabbi lima قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يساك شوى نسوا الله نسوا الله فنسيهم فول ستوب فول ستوب فول ستوب can an ce baya mantuwa Allah nan kuma sai aka ce nasullah sun manta da Allah fa nasiyahu sai manta da can bai mantuwa nan yayi mantuwa la yansa fa nasiya an gane karatu Allah ya ce man arada an duk wanda ya kauda kai daga alqur'ani mai girma ya kyaki da qur'ani Allah ya ce fa inna lahu ma'ishatan barka Allah zai hada shi da rayuwa ta kunci shi yasa in ka sha bid'a ka goshi tun duniya zaka fara cin bala'i ba za a gane wannan ba sai an yi haihuwa wa dan bid'a an yi haihuwa wa ahlus sunna wa zai sha wahala a ciki ahlus sunna da ya sai rago ya gama ko bai gama ba sai sauran sunoni da zai dabbaka dan bid'a ba sai an kira ta dan suna duk wata ƴan bid'a da ke anguwar ta zanno gida wata da yara biyu wata da yara uku ga ƴan bid'a da cin bala'i wallahi abincin da ƴan bid'a ke ci ba daidai ke da masu da da da da da mace ahlus sunna take ci ba kuma ƴan bid'a in za ta je taron suna sai ta yi guzuri yunwa na kaman kwana biyu da rabi kafin da su a rana ɗaya abin da ya ba ku shinkafa ba abin da ya ta an dafa shinkafa da wake ta samu kujera ta zauna ta cire ɗan kwali a samu wani katon kwano a cika shi da ruwa a jefa bulo-bulo na kankara ga kofi a ciki nan ga dakakken yaji a gefe ga man ya sha albasa ga dakakken magi ga cokali tana ɗebo yaji tana ƙarawa tana ɗebo magi tana ƙarawa tana ƙara manjada tana ƙara yamutsawa tana ƙara turawa tana ƙara idan cikin ya ce ta je ya kama ta gamgam sai ta yi miƙa sai ta ƙara sassauta shi sai Allah karba wani jarin gida. sai sai akwai wanda ya buɗe sabon buhun kamar da kenan aka masa haihuwa aka ce maganar taron suna ya ce billahi da zai da abin ba ya zama haka kowa ma ya zama ɗan izala ba taron suna wannan kara kowa na ce wannan duniya ta koya maka suna da a ce akwai lada da sauƙi to ba lada amilatun nasu ba lada da da lada ai da ba matsala to amma amilatun tasla naran hamiya Allah ka raba mu da wannan bala'i ko walima ta haihuwa da aka ce ya halatta kai walima maka haihuwa malamai sun ce makaruhi ne a sa walima ranar bakwai ga wata ranar bakwai ga haihuwa a sa ta rana da ake yanka aƙiƙa ranar bakwai ga wata ranar da ake yanka aƙiƙa makaruhi ne a ce a ranar zai a walima ko da walima za a yi wannan taron su cika ma shan da kashi a sace wandunan yara yan da magi dan soyayya nama mai jingo wacce ta yi lagalaga da hansa Allah ya ce duk wanda ya kawo Qur'ani ya kawo da kai da Qur'ani to rayuwa ta kunci tun a nan duniya fa inna lahu shi dhanka a kabari kunci da nan matsalar ta tsaya da sauki Allah ya ce wa mai yawmal qiyamati a ranar a kiyama kuma za mu tada shi ne makawo ya Allah makawo qala sai ce rabbi ya ubangiji lima hasharta ni a'ma me yasa ka tare ni makawo kar kuntu basira alhali a duniya ina gani qala sai Allah ya ce da shi kazalika atatka ayatun haka nan ayoyin mu suka zo maka fa ta haka manta da su ya ke nufi da kamanta da su kai watsi da su wa kazalika al-yawma tusa to kai ma yau haka za a manta da kai A, Allah baya mantuwa za a jefa ka jahannama ai watsi da kai a fakka a ciki ba da za a ciro an gane karatu kenan can na sun bar Allah fa da suke hushi ma Allah sai bar su Allah ran ya karanta mana aya da zufal mana sa kun kama da su yau ne maza Allah ya ce yau zamu manta da su kamar da suka manta da haduwa da wannan ranar ranar tashi alkiyama Allah ya manta irin mantuwa da nake sai an tuna mun ba ita ba Allah zai jefa su cikin azaba ya basu cikin azaba ya basu cikin bala'i kamar yadda su ma suka yi watsi da wannan ranar ba su damu da su yi mata tattali ba an gane da ake hada ayoyi kenan wancan ayoyin da suka ce Allah baya mantuwa irin mantuwa da sai ka fito ka ce ab na manta hansa dina gida yana faruwa ko baya faruwa sai a ce to ka koma ka dauko na manta agogona ka koma ka dauko ya sunan yaron nan da ya zo shekaran jiya ka ce ab na manta kaga ba sai ne faɗa mana sunan amma kaga na manta to irin wannan mantuwar Allah bai yi kai wa mutum alƙawari za ka masa wani abu kamar da sai ya tunatar da kai ce wallahi na manta ana daga tunatar da ni don Allah ku rinka tuna mu abubuwa sun yawa to irin wannan mantuwar Allah bai yi shine la yadullu rabbi wala yansa shine wa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai mantuwa inji Allah madaukakin sarki amma irin waccan ta ayi watsi da a bar abu to ita ce wacce Allah yake siffanta kansa da ita Allah ya gafarta mana to shi yasa wannan aya da Allah ma ya karanta mana falan ma nasu ma zikiru bihi ba mantuwa irin ta abu ya ci da kwalwa bane yayin da suka yi watsi da wa'azin da aka musu suka aje wa'azin gefe suka bashi suka ki aiki da shi ba sani ba ku an gane karatu Allah ya ce to fatahana alaihim abawa ba kulli shay Allah ya ce sai muka musu istidraj ba su yi watsi da wa'azi ba sai Allah ya ce to a buɗa musu duniya su saba wa Allah da yawa yadda zunubin zai yawa bala'in da za su samu a lahira ya ƙara yawa shine fatahana alaihim abawa kulli shay Allah sai bude musu kofofin arziki ga ruwan sama mai albarka ga damuna ta yi kyau ga kasuwa ta yi buɗe ga karfin tattalin arziki ƙasa ya farfado wadata aka nutse aka yi tashar hodiya aka yi ta sharholiya ana shaƙi aya mazinata sun samu kuɗi aka duk kuma ka'id da layi karuwai an samu kuɗi sai kayan kwalliya da kwalita ƴan luwaɗi an samu kuɗi sai ƙara dagewa da kama manya-manyan hotel azzalumai an samu kuɗi sai ta'addanci saboda fatahana alaihim abawa ma kulli shay Allah ya ce hatta idza farihu bima utu sai sanda suka shagala suna alfahari da abin da aka ba su suna alfahari da yawan gidaje alfahari da yawan motoci alfahari da yawan yaya alfahari da yawan abokan hulɗa da kasuwa Allah ya ce suna cikin wannan akaznahum bagatata ba su shirya ba sai muka kama su ji Allah madaukakin Allah ya ce fa idahum mublisun sai ga su sun shiga halin kakani kayi rai ya faci hankali ya tashi har sun yanki kauna daga rahmar Allah shi yasa iblis aka kira shi da iblis saboda ya yanke kauna daga samun ne daga samun rahmar Allah madaukakin sarki to sai da Allah ya kama su sai ga su su kansu sun gane cewa sun shiga bala'i da ba su da za su daga cikin wannan bala'i ba an bata fuska an hada fuska an sha mur an yi abusan kamdarira an yi fuskar shanu amma ɗaya mai ƙauna cewa za a fita daga cikin bala'in da ake ciki shi yasa duk lokacin da kana saba wa Allah kuma kana samun kuɗi ga ka cikakken fasiki kana wa Allah kuma ka ci zaɓe kana saba wa Allah kana samun promotion a aikin ka na gwamnati kana saba wa Allah kuɗi na shigo maka gabar da yamma kana fasadi ga zina ga luwaɗi amma duk wata babban gida kana zo sai dai abubuwa ya ce kai a gaba kuɗi na shigowa to samu wuri ka zauna kai kuka ka shiga musibar da wata san karshen ta wannan ya nuna Allah ba karama azaba yake so ya maka ya nuna ba karamin bala'i Allah yake so ya so ka karshe ba ya nuna a wutar jahannama ba aji ne Allah yake so ya kai ka ba kasa yake so ya danna ka kuma shi mai adalci ne ba zai danna ka ba sai zunubi ka ya kai a kai kaure to bari a baka kuɗi a baka lafiya kai ta kambatowa yadda za ka kai kanka da kanka ƙarƙashin wutar jahannama na tashi alkiyama ba abin murna ne kai kana samun kuɗi ba harkoki na tafiya tsaya ka auna kanka kaga kan qur'ani da sunna kake biyayya kake yi wa Allah ayyukan ƙware kake ko kuma Allah ya buɗa ma kuɗi na ta shigowa kana ƙara saba masa yana ƙara maka kuɗi kana ƙara saba masa yana ƙara yawan dukiyarka idan ka ga wannan samu wuri ka zauna kai kuka ka shiga bala'i ko kuma kar ku cewa ya samu alheri ta zama matsalar ɗan Najeriya ke sai ka ga gwamnati ya samu ofis sai ka fata kuɗin gwamnati yake yana tata kuɗi ana sayan manyan motoci ana yin kantama kantama ana fantamawa in ya wuce sai a ce ka gan shi nan gurin sakatare ne na dindindin a ma'aikatar kuɗi a Abuja bana ba ƙaramin alheri ya samu ba alheri baka san me ake cewa alheri ba alheri ya sabo me ya sabo bala'i ya sabo ba alheri ya sabo Allah ka gafarta mu shi yasa Abdulrahman bin Auf ku ga irin aikin da yawa addini da dukiyar shi ya kai azumi sai aka kawo masa abinci mai daɗi aka jera masa a gaban shi yana kallon abincin sai fashe da kuka kuka yake ya kasa cin abinci gashi azumi ya kai sai bai ya jika rigarsa da hawaye har abincin ya bushe ya sanyi ya fara bushewa kuka yake da ci abincin aka ce kuka me kake kai da kai azumi kai murna ka zo bude baki yace wallahi irin da ya fada aka shirya mun ce na kalla sai rajin tsoron kan ya shiga cikin wayar da Allah madaukakin sarki ce wa yau bai yuradul ladina kafaru ala nari wa yau azhabtu tayyibati أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون الله ملك سيكيتش ويوم يعرض الذين كفروا على النار ambata musu ranar da za a bijiro kafirai akan wutan jahannama sai a ce musu kun san me yasa za a zartar da ku azhabtum tayyibatukum fil hayatikum dunya ku ga bayar kan kafirai take magana ma ba kan musulmi take magana amma duk da haka abin da yake na musulmi yana so azhabtum tayyibatukum fil hayatikum dunya kun cinye kyawawan ayyukan ku tun a rayuwar duniya wasabta'tum biha kun ji daɗi kun more kun shekaya duniya falewa mutum ya zauna azabar gobe a yau za a kaɗa ka muku da azaba ta wulakanci bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighayri al-haqq saboda girman kan da kuka rika yi a cikin kasa wa bima kuntum tafsiquna da fasikanci da kuka san kuna yi yace ina jin tsoron kanmu zama muna cikin wayanda muka cinye rabon mu na lahira tun daga nan Abdurrahman ibn Auf as-sahabi yace Allah ka ya ga sahabban Allah sallallahu alaihi sai Allah ya ce gaba da فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين الله sai aka yanke bayan mutane a zalimi me ake cewa yanke baya Allah ya halakar da al'umma bai wanda zai gaje su ba a kashe kaka a kashe uba a kashe uwa a kashe babba a kashe kawu a kashe ɗani da wa da ɗa da jika da tabbata duka a tuge tushen familin gaba ɗaya a halakar da su ba wanda ya saura a cikin familin wanda za a gaishe nan gaba a da wannan family abin da Allah ya musu shine fa qul ya dabirul qawmi allazina zalamu Allah ya ce walhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai duk sanda Allah ya halakar da azzalumai gode wa Allah ake ya halatta ka gode wa Allah azzalumai da suka yi fasadi suka yi banna suka yi zalunci suka cuci al'umma sai Allah ya halakar da su ba ɓace rai kawai ka ce alhamdulillahi rabbil alamin ya faru a baya ko bai faru a baya ba eh ko mutanen Kaduna ya shaida ne ba sai wani ya faɗa ba ya rinka gasawa mutanen Kaduna a zama ko ya matsa wa musulunci lamba ko ya matsa wa musulmai lamba ko ranar hmm, za mu yi wa'azin ƙasa a nan kaduna sai ga labari da kabi dubi muka ce Allah ya karbi addu'a alhamdulillah rabbil alamin ina jin kuma tun daga nan bombe bai kara tashi a Kaduna ba ko ya kara ya kara tashi a Kaduna Allah ka kara tashi kai ku ce alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin shi ma wancan kusa ba ma kira suna ya saboda ba al'adar ba ne. ko abu jahil ba kira shi ba ko an kira shi a qur'ani banda abu hajji duk kafin maka ba wanda aka bai kira sunan shi ba wanda qur'ani ya kira sunan shi shi qur'ani duka yake sai dai ce wa minan nas wa minan nas wa ku? shi ma muka yi ta addu'a ko shi kan ma shi da shi. ko shi da kai shi. alhamdulillahi dan Allah ya halakar da azabi ya halaka a gode wa Allah ya halaka ai a gode wa Allah shine fa qadi adabi bi qawmin ladina zalamu alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ya ce mai gaba da ramma قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله من إله غير الله يأتيكم به باب وانظر كيف نصرف الآيات ثم هم Allah ya ce ka fada musu kuma da labari mana in akaza Allahu sam'aku idan Allah ya karbe jin Allah ya karbe jin ko jin na ciki ko na bayyana jin na ciki shine jin da zaka iya ji ya shiga zuciyarka har ka imani idan Allah ya karga wannan ko ma ya karga jin na kunnan muna zaune da gaba ɗaya Allah ya ce duk kama an ɗauke wuta ba mai ƙara ji wa abasarakum ko kuma Allah ya karga ganin ku ganin na ciki ko na waje na ciki basira na waje basaru duk wanda Allah ya ga dama ya karbe gaba ɗaya mun nan Allah ya ce kowa idan sai ya rufe dama waye bada idan waye bada gani ta isa kace baka yadda ba akwai abin da zaka yi in ya ga dama kuma ya bar maganin amma ya ce zuciyar ta makance akwai mai shirye da kai yau ya karama wanda ya rasa ido na gani da wanda ya rasa ido na zuciya fa inna halata amal absar إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور الله يجي بابا كنت إلو شيء ما كنت بحدد با Makanta zuciyar take cikin kira za ita ce makanta mai hatsari tunda kana iya makanta ido ka tafi aljanna haka ne kuma haka wani azaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a godan da karshen rayuwarsa suka makanci a godan tun farko rayuwarsa su suke makafi abdullahi ibn ummi maktum makawo ne ko ba makawo bane amma darajar ta ta kai ladani ne a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta abdullahi dan abbas maluma na magana karshen rayuwarsa ya samu makanta ta yi karshen rayuwarsa ga manya-manyan maluma na Sheikh bin Baz ya yi ƙara rayuwarsa baya ya shehu malamin kishi ya yi ƙara rayuwarsa baya gani ali sheikh muftin am na ƙasa mai sarki a halin yanzu baya gani wai da duk makafi ne amma manya-manyan makafi malam manya-manyan malam sun sha karatu sun tumbata sun yi wa addinin musulunci hidima hidimar da ba kowane mai ido Allah ya bada mai wannan hidimar yanzu akwai asara da suka rasa ido kama zuciya in ta makance ba aliyu na mange ce zuciya in ta makance ganin ido bai yi fa'ida ko yana da fa'ida bai da fa'ida saboda cewa zuciya ita ce za ta kai kautar jahannama amma shi makaho a hadisin kudusi Allah ya ce duk wanda na jarrabe shi na karɓe masa idanunsa guda biyu amma bai yi fushi ba da Allah ya bauta wa Allah yau Allah biyayya a cikin duniyar duhu ya rayu amma wannan bai hada shi biyayya ga Allah ba Allah ya ce da aljanna zan musanya masa idanu na tsara na tashin yawa, ya yi asara ko ya ci riba riba ne to Allah ya ce idan na ce na karɓe jin na ciki ko na waje na karɓe ganin na ciki ko na waje wa katama ala qulubikum sannan Allah ya toshe zuciyar ku yadda alheri ba zai iya shiga ba sharrin da ke ciki zai yi ta zama ba zai fito ba balle a tarara man ghayrullah ya ya'ti ku bihi ku faɗa mun wani Allah banda ubangiji Allah da ya halice samai da kasai wanda zai iya kawo mu ku faɗa mun wani abun bauta ku banda Allah da zai iya dawo ku akwai Allah ce unzur ka duba ka ga kaifa nusarrifu al-ayat yadda muke bayyana musu ayoyi daki daki thumma hum yasdifun amma duk da haka su kuma kullun karkacewa suke yi ba za su bi hanyar da Allah yake so su bi Allah ka gafarta mana sai Allah ya sake cewa mai alarama قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو ألا يتكمان الأبار منا إن أتاكم عذاب الله إذا عذاب الله تذوبكم بغتة أجرشي بكشري أبا da daddare kawai Allah ya ce aiko ta azaba ta kife da al'umma gaba Allah zai yi sai Allah ya ce au jaharatan ko ma ya bari sai da rana kiri da huzu kuna kallo Allah ya kawo bala'i ku saurara ku ci duk sanda Allah zai turo ma bala'i yakan turo maka shi ne ta inda kake zamanin alheri kai kana kan da baki zaka ci dadi ka san bala'i zaka ci duk sanda Allah zai hada ka da bala'i kai inda kake tsammanin alheri ta ne yake hada ka da shi shi yasa wasu mutane Allah ya ce falamma ra'ahu aridan falamma ra'ahu aridan mustaqbila awdiyatihim qalu hadha Allah ya ce a ce musu menene azabun alim Allah sarki an yi kwanaki ba a samu ruwan sama ga hadari ya dauro ko wani abin ban sha'awa ta gefen gonakin su tana hadari ya taso sai murna suke suna tsalle suna haza aridun mumtiruna wannan gajimare ne hadari ne da zai mana ruwa ana murna ga hadari ya taso za a samu ruwa Allah ya ce bal ba haka lamarin yake ba ba ruwa na rahama ne za a yi ba wannan hadari da kuke gani masta'ajaltum bihi azabar da kuke gaggawa kuna cewa Allah ya kawo ta in ya ita to ita ce ta zo inji Allah ita din ce Allah ya ce rihun wata irin iska ce amma fiha fiha azabun alim a cikin iskar azaba mai radadi ce inji Allah Allah ya ce da iska ta zo tudammiru kullu shay'in bi amri rabbiha tana darkaje kowane abu da umarnin ubangiji ta babu abin da ta bari duk abin da ta samu za ta rubuta shi za ta karya shi ta jammara shi ta Allah amma da umarnin wa bi amrin rabbina Allah ya ce fa azwa sai suka waye gari la yura ba abin da ake gani illa masakin sai kufa in gidan da su gare su da saurayi Allah Allah ce kazalika najzil qawmal mujrimin haka muke sama mutane mujrimai shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan hadari ya taso za a yi ruwa Aisha radiyallahu anha ce sai ga fuskar annabi ta canja mutane na ta murna amma shi annabi ya shiga cikin gida ya fito yayi addu'a ya shiga cikin gida ya fito yayi addu'a annabi hankalinsa ba zai kwanta ba sai an fara ruwan sama ya ga ruwa mai albarka ya fara sauka sannan hankalin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta sai an ce ya rasulullah ya hadari zai taso kowa na murna za a sabu ruwan sama kai kuma hankalin ka ya tashi yace akwai waɗanda suka ga hadarin suka yi ta murna suna ga ruwan sama shi ruwan bala'i a musu musulmi idan iska ta taso za a fara ruwa a Allah ya ce rihu fiha azabun alim da iska ta fara tasowa nabi sai fara addu'a ya Allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan iska da alherin da ta zo da shi ya Allah ka kare mu daga sharrin da ke cikin wannan iska da sharrin da ta zo da shi annabi ya rinka addu'a ce da an cece da ruwa annabi sai fara addu'a yana Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a ana ruwan sama mutane na murna suna dariya suna farin ciki amma shi annabi so yake ga ya za a kare yana nan yana ta addu'a yana Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ruwa mai amfani ya Allah ruwa mai amfani ka ba mu ruwan azaba ya Allah idan aka ci gaba da keta ruwa ruwa yake daukewa sai manzon Allah ya fara Allahumma ruqi ya rahmatillah ya azab Allahumma ya rahmatillah ya azab ya Allah ruwan rahama ba ruwan azaba ba ya Allah ruwan rahama ba ruwan azaba ba annabi ya rika addu'a gidan sai lokacin da ruwa ne saboda duk sanda Allah zai turo maka bala'i sai ne kake tsammani ta nan sai ka sai sabuwar mota dalwar in town ana ta zuwa ana tafiya ka murna ana tafiya ka me baka san kabarin sai ne ka zo sai ka shiga ka daga glass ka kunna AC in baka damu da addini ba ka danna kiɗa kiɗa na tashi kai kuma ka riga sikari kai ka ce ba kaci kana bai ma san da yake fara ba da turanci ake wanka ba shi turanci yake ba da indiyanci ake wanka ba yaren hindu yake ji ba Allah ake zaki annabi aka zaga bakar fata aka fide wa albarka shi bai ma san bala'i da ke ciki ba sai ka ji an ce yayi kuli kuli rakiya a ba. ta zama mala'iku ko ta zama mala'iku sai ya samu yari yarinya san kowa kin wanda ya rasa ya kashe kuɗi ya auro ta ka ji an ce kayan auren laces switzerland aka je aka siyo blouses dubai aka je aka siyo takalma italy aka je aka siyo wai kayan auren yanzu a hada kowane bangare da kayan auren wai sai an zaɓi ƙasar da ta fi iya wannan a duniya can za a je a siyo a zo a yi fati da ba taɓa irin shi ba a yi shagali a tsokani Allah yana murna shi yake yana cike da farin ciki a kawo shiyar mota idan ce ta ɗaukar amarya kuma mota ta kai amarya an ba amarya kyautar motar duk sai ya gama wannan ashe bai san amarya ɗaya ta kwanci cutar kan zamo ba yana tabawa ya taba bala'i sai fara ɗan jabewa can sai fara ɗan tari da ya kuraje kuraje da dan zawo zawo sai wuce yau ina mun ina farin ina murna ina farin sai ka tara kuri sai Allah ya ce ma da ka tsaya takara duk yadda za a yi ka matsa lamba ya tsoho a je ka kai ta kwasowa ko kai ta danna jami'an jami'an kaza jami'an kaza sai ka kwashe ya ajiyar gaba daya sai ya koli koli da kai a kwana da kaza asara ta shigo wasu shigo ba da yi magana ce ba faɗin nema damuwa ta ba sai da kuɗin da na kashe bilalin da na ajiye shi shi da shekara bakwai inda kake hango kamar alheri in Allah ya tashi kama ka ta wurin zai kama shi yasa in zaka roki Allah roki Allah alheri Allah shi san alheri Allah shi san me shi ya san alheri shi yasa Allah ya ce falamma nasu ma zikiru bihi fatahna alaihim abwaaba shay'in kullu shay'in ayda makaranta ba wannan sai Allah ya ce qul ara'aytakum in akaza Allah in atakum azabul lahi baghtatan aw jaharatan ba ku shirya ba ko ma ya kawo muku ita kai da musu inji Allah barkatu sai Allah ce har hal yuhlaku illa al-qawmu zalimun ba waɗanda Allah yake wa irin wannan halakarwa ta wulakanci sai mutane Allah idan aka faɗi kalmar zalunci a Qur'ani a sake tana nufin zalunci babban zalunci zalunci da shirka zalunci da kafirci Allah ka tsare mu da zalunci da shirka Allah ka tsare mu da zalunci da kafirci Allah ka ba mu ikon yi maka cikin kiyar biyayya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta A a wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah